Bismillahi Rahmanu Rahim. Abin da kai, kashi na uku. Na san cewa kuna mu wani irin kallo saboda irin zaman da nake yi da mahaifinku a gidan nan, musamman kai Habibu. Ban ga laifinku ba, domin ko ni ce irin abin da kuke yi din shi zan yi, saboda na san irin fahimtar da kuke min, gallaza masa nake yi, musamman da ya kasance shi din ya gama ɗora ku akan wannan tarba. Ku yara ne har yanzu, Da haka na san ba za ku taɓa fahimta abin da nake so ku fahimta ba. tunda a tarbar da kuka rayu kenan. Amma ku sani, ni ɗin mahaifiyarku ce, sannan kowace uwa tana son ɗanta, san da babu wanda zai masa kwatankwacin irin wannan son ko da kuwa mahaifinsa ne. Zan sai da gidan nan ne ba saboda in tozarta ku ba, kamar yadda mahaifinku ya sanar da ku. Saboda babu uwa da za ta yi wani abu don ta tozarta ‘ya'yanta, babu ita. Zan sayar ne kawai saboda rufin asirinku da kuma shi kanshi mahaifin naku. Habibu ya katse ta to idan har saboda mu ne za ki siyar ki bar shi idan saboda mu ne za ki siyar da muhallinmu mu koma zama a gidan aro don Allah ki bar shi mu ba ma bukata a siyar ɗin idan kina nufin saboda abincin da za mu ci ne ni zan ɗauki wannan responsibility ɗin anti na iya aikin hannu sannan zan ke zuwa ina ɗaukan kankare da kuma dako kullum za mu samu abin da za mu ci har ya ishe mu karima ta kalle shi shegege dako kankare To Habibu shekarunka nawa ne wai ni kam? Saboda ni ga karimatin mahaukata ko? Kawai sai in zauna ina jiran ka kullum har sai ka fita kayi da ko ka ɗauki kankare kafin in ci abinci. To ba da ni za a yi wannan watsewar ba. Dama kai nake ji da wannan mugun taurin kan naka. Anti, ba taurin kai ba ne, gaskiya ce. Saboda kamar yadda baba ya faɗa ne, wancan kuɗin tun da suka ƙare a lokaci ƙanƙani, to waɗannan ma za su ƙare. Don wancan kuɗin sun ninka wannan. Don Allah ki yi haƙuri, anti. ki bar magana sai da gidan nan don wannan gidan shine rufin asirinmu a yanzu wannan mutumin da kike magana a kansa abokin mahaifinmu ne amma ke kanki kin san ba mutumin kirki bane yana amfani da riga kuma da siffa ta mutanen kirki ne ake masa kallon mutumin kirkin da haka a koyaushe zai iya zuwa ya ce mu tashi mu bar masa gidansa yana da bukata kuma dole mu tashi tunda an karɓe masa kuɗaɗensa an cinye au alhaji musa ne ba mutumin kirki ba sharin kuma da za ku haɗa baki ku jefe shi da shi kenan abin da ubanku ya kitsa muku kenan kai jama'a wannan butulci da me ya kama yanzu wannan bawan allah duk sintiri da ɗauniyar da yake da mu babanku bai gani ba yanzu amada hasada tashi har ta kai haka to ya bar shi iyaka haka mana menene ya sai ya jefe shi da mugun shari sharin da zai iya ɓata masa suna a idan duniya daga taimako ba shari ba ne anti kuma ba babana ne ya faɗa mana hakan ba ni da kaina na fahimci komai dangane da shi wannan alhajin ba dan Allah yake taimaka mana ba akwai abin da yake kokarin cimma a gidan nan me yasa idan zai taimaka mana dole sai ta hanyar ki ta hanyar ki din ma sai da ya ce ki bi shi wani wuri wani wurin da mu har yanzu ba mu san ina ne ba shi kanshi baban bai san ina ne ba a da kina zama kina kula da mahaifinmu amma daga baya baki da lokacinsa saboda kina bin wannan mutumin ta katse shi idanuwanta a waje sharan bin maza kuma za ka yi min habibu Dama abin da ya kitsa muku kenan a kaina? Shi yasa duk kuke mun wani irin kani gani? Ta miƙe. Shi kenan. Na gode Habibu. Na gode muku da irin wannan kyakkyawar sakayya da kuka min na haihuwa da nai. Na naƙuda da kuma shayar da ku da nai har na tsawon shekaru biyu. Na kuma ci gaba da ku har zuwa girman ku. Kuka fara bambance baki da fari. Har kuka kawo lokacin da za ku fara musayar yawu da ni. Har kuma kuka kawo lokacin da za ku fara zargina da bin maza. Na gode muku sosai. sai ta juya ta wuce ɗaki tana share hawaye dukansu kuma sai suka ji babu daɗi uwa uwa ce kamar yadda ta faɗa sannan babu wata uwa da za ta yi wani abu don tozarci ga 'ya'yanta sai dai ta yi shi a tunanin cewa haske ne gare su alhalin saɓanin haka ne a gare su sannan zargin da suka yi mata sai suka ji shi ma ba su kyauta ba ita ɗin mahaifiyarsu ce ita ce ta haife su bai kamata su mata irin wannan zargin ba ba tare da sun tabbatar ba habibu ya miƙe ya nufi ɗakinta Gana haka ita ma Ummu sai ta bi bayansa. A gefen katifa suka same ta tana share hawaye. Take Ummu ita ma sai ta ji hawayen ya cika idanta. Haka take da saurin kuka. Abin murna ma kuka yake sata. Gana Habibu ya zauna a ƙasa gaban Salami. Ita ma Ummu sai ta zauna a gefensa. Ki yi hakuri. Ki fahimce ni ba zargin ki nake ba. Kawai dai ina tunasa da ke ne halin mutumin da kike masa kallon mutumin kirki. Amma don Allah ki yi hakuri ki yafe mana. ta ɗago idanunta da suka yi ja tana kallon su ɗaya bayan ɗaya sai kuma ta yi murmushi wanda ya fi kama da na takaici ni ma ban kullace ku ba ku fa ‘ya'yana ne ku ne kaɗai ‘ya'yana da na mallaka a rayuwata na san kuna so na kamar yadda ni ma kun san babu wanda ya kai na son ku a duk faɗin duniyar nan na san ba laifinku ba ne mahaifinku ne yake kitsa muku komai ku yara ne har yanzu ba za ku fahimci komai ba sai dai ku fahimci iya abin da ku za ta fahimta ni ba zan ce babanku baya so na ba domin har gaban iyayena ya je ya biya sadaki na aka bashi aure na a lokacin ba a cika soyayya mai zafi ba wasu ma ɗaura musu auren kawai ake yi a ce je ka ga matarka can ita matar bata san shi ba shi ma mijin bai sani ba amma ni a lokacin soyayya yake min ta gaske da yawa ana mamaki irin son da Amadu yake nuna min domin baya jin kunya bayyana ta a gaban kowaye wasu sun ɗauki hakan a matsayin rashin kunya wasu kuma burge su muke yi amma duk wannan soyayya da ke tsakaninmu a cikin shekaru uku da aurenmu ya je ya jajibo aure auren da ya wargaza mana duk wani farin ciki da muka gina tsawon shekaru aƙalla a cikin shekaru goma sai da ya aure har biyar kuma kowace bata shekara take fita mutane suka fara gutsuri tsomanni ni nake fitar da su alhalin nima ma ba su san zaman haƙuri kawai nake yi ba saboda duk macen da ya auro ni kaɗai nake tsole musu ido kowace kuma da irin kalan nata asirin ko kuma kisa take shigowa Amadu bai bar wannan muguwar ɗabi'a ta aure aure ba, sai da ya ga bai da komai da zai yi auren, sannan ya haƙura. Kuma dai ni ɗin ce dai nake zaune da shi da bashi da komai ɗin. Amma kullum cikin aibata ne yake yi a gaban ‘ya'yana, saboda burinsa shi ne ya raba ni da ku. Sannan kuma yanzu ga wani shari da yake ƙoƙarin jifa na da shi, wanda ya san ku ‘ya'yana, ku ne farko wanda za su fara yi min tofin alatsi ne. Shi yasa ya ƙirƙiro shi, kuma ya sa muku shi a zuciyarku. Amma ba komai, akwai Allah. ta ja hancinta tana haɗiye kukan da ke taho mata. Do jikinsu ya gama yin sanyi. Umma ta ce, ki yi haƙuri anti. Babu komai, Allah ya muku albarka kun ji? A hankali suka amsa da amin. Habibu ya yi ƙasa da kansa. Anti, idan har ingantacciyar rayuwa da kike faɗa kina yi mana fatanta, to mu ma muna roƙon ki ban magana sai da gidan na yanzu. Ban ce a batta kwata-kwata ba, amma a yanzu dai a batta tukunna, mu ga abin da Allah zai yi. Dan Allah, in har da gaske taimakon mu yake sanyi kamar yadda yake ikirari to ya baki jarin da kike son juyawa in ya so koda ba kyauta ba ne sai a biya shi daga baya a hankali karima ta kalle shi shi kuma ya gyada mata kansa tare da fuskar tausayi sai ta yi dan murmushi ni duk ban yi wannan tunanin ba fa ko da yake dama an ce tunanin mace da namiji ba ɗaya ba ne wannan shawarar taka ta yi habibu kuma zan tuntuɓi alhaji Musa. duk da dai ina kunya zuwa masa da batun rance gaskiya amma ba mu da zaɓin da ya wuce wannan ɗin. Duk yadda muka yi, za ku ji insha Allah. Habibu ya gyara zamansa, dama so yake a zo wannan gabar. Burinsa ya bi kowace hanya wajen raba guntuwar mu'amala da ta fara kulluwa tsakaninta da abokin mahaifinsa. Babu wanda bai san Alhaji Musa Matawalla mutumin banza ba ne. Sai ya kuma risana da kansa alamun biyayya a gare ta. To me zai hana ni na same shi mu yi magana da shi a matsayina na ɗansa ko anti? Tunda dama ke ɗin ai bai dace wata doguwar mu'amala tana shiga tsakaninku ba. tunda kin ga ba muharrami bane a gare ki. Ta katse shi da sauri. A'a kar ka damu. Ai shi Alhaji Musa bai da matsala. Na san zai fahimce ni. Kuma ma shi tunda zuciyarsa mai tausayin na kasa da shi ne da kuma burin taimako ga wanda suke buƙatar taimako. Ai ina ga farin ciki ma zai yi da haka. Batun wata doguwar mu'amala kuma tsakani na da shi sai bi sati biyu ma ban sa shi a idanuna ba. Magana ce kawai ta mutane, kuma su mutane ka san ba a taɓar ba su da magana. Sai dai kawai kai abin da zaka iya ka wa Allah saura. Habibu ya gyaɗa kansa kawai. Yana so ya bi komai a hankali, tunda dai gashi da alama ta fara sakowa. Zai ci gaba da binta a hankali, har ya ga ya cimma nasara. Sai ya miƙe fuskarsa a washe. Bari in je in duba baban. Na ji shi shiru. Daga nan nima sai in yi masa gaisuwa. Ya sa hannu aljihu ya ciro dubu guda ya miƙa mata. Gashi anti, a ƙara fa nan. Ta karɓa tana faɗin to Allah ya albarka, sai ka dawo. Umma ta ce yaya sai ka dawo. ya juya ya fita ɗakin yana amsa ummu da amin ita ma sai ta miƙe ta ce anti bari in je in hura gawayi da kai kawai ta amsa mata nabila sosai take jin ciwo a zuciyarta ita san bata san tana da kishi har haka ba ma sai yau ji take kamar ana suyar wani abu a tsakiyar kirjinta gashi ko hawaye ma ya ki zuwar mata balle ta dan samu sauƙin abin da take ji a karo na ba adadi ta ji murya fahad yana kiran sunanta bata amsa din ba kuma bata buɗe idanunta ba. Yanzu Nabila saboda wani abu da kike zargi wanda baki da tabbaci a kansa, shine zaki rufe min kofa? Kin san hukuncin aikata haka Kuma na roƙe ki ki buɗe ki saurare ni miki bayani kin ki ko? Okay, fine. Zan miki bayani daga nan. Idan kin fahimta shi kenan, in ma biki fahimta ba shi kenan. Ta ji shiru na wasu 'yan sakanni, sai kuma ta ji alamun ringin ɗin waya, an saka ta a handsfree. Bayan wasu 'yan lokuta sai ta ji an yi sallama. Muryar mace ce Fahad ya amsa sannan ce Fina, ya gida. Haka amsa da lafiya lau Fahad ya madan. Na yi maka magana ɗazu da nambar broda na na gaba ka kira ba. Dama wasu kaya ne aka yi odirin. So ban san ko akwai su a sto ba, amma ana son kayan da gaggawa ne. Anko ne sai na tura maka ta WhatsApp. Ok, bari in duba yanzu, in sha Allah za ki je ni. Daga haka ya katse wayar. Nabila ta buɗe idanunta tana kallon ƙofar. Wata kunya ta lullube ta. Mai na aikata kenan? Ta faɗi tana sake rufe fuskarta da tafukan hannayenta kamar tana gabansa. Kamar daga sama ta ji muryarsa. Za ki iya buɗe ƙofar yanzu ko kuwa in koma? Ta tashi kamar munafuka ta je ta buɗe ƙofar. Tana buɗewa ta juya da sauri, ta sa hannu ta rufe fuskarta. Ya tsaya daga bakin ƙofar yana kallonta. Sai kuma ya murmushi, ya ƙara so juyo da ita ta dawo tana fuskantarsa. Wayyo Allah na, ta faɗi tana ƙara rintsa idanta. Ya yi dariya, wayo Allah mu dai, ai Allah ba naki bane ke kaɗai malama. Ya ja hannun ta suka ƙara so gado ya zauna da ita a jikinsa, ita kuma ta yi saurin cusa kanta a cikin wuyansa. Ikon Allah, to buɗe idan ki ji wata magana. Ta noƙe wuyanta, ni dai a'a, saboda me? ka nake ji. yayi murmushi, na zama ki kenan ko? Ta ɗaga masa kai alamar e, eh. yayi dariya. Irin wannan kishi haka masoyiya, ai sai ki sa an zare ban sani ba ta murguɗa baki to ba kai bane ka ja ai tun farko ya kamata kai sauri ka mun bayani ka ki a ina kika bani damar in miki bayanin a ina ma kika saurare ni balle in miki bayanin gashi na har bige min baki kika yi har sai da ya jini ta buɗe ido da sauri na bani wallahi ban sani ba masoyi ina ciwon ta faɗi tana tattaɓa bakin nasa tana neman wurin ciwon ya harare ta Wato da ban ce na ji ciwo ba ba za ki buɗe min idanun naki ba ko? To babu wani ciwon da na ji. So nake kawai in ga idanun Nabila mai kishin mijinta. Ta kuma murguɗa baki. Ai dai ba laifi ba ne dan na yi kishin abin da nake so. Kuma mama ya ce ta ce maka wani li. Me yasa ba za ta kira ka da sunan ka ba? Li normal suna ne da kusan rabin kasuwa suke kira na da shi. Ke dai kawai kishi ya rufe miki ido, kin karta mijinki rashin mutunci. Ta yi shiru kawai tana hararar shi. To ni daga nan in je in yi sallah mu zo mu ci abinci, tunda rigimar take ta hana ni tun ɗazu. Ta miƙe tana ƙunƙuni, ta sa yanzu kuma tsokana tsakaninta da shi sai Allah. In yana cewa abu ɗaya har sai ya gundure ta. Haka nan bayan sun kwanta Fahad har bacci ya ɗauke shi, ita sai ta gagara baccin. Murya wannan yarinyar da ta kira Fahad dali da kuma wacce Fahad ɗin ya kira, suka dinga dawowa ƙwaƙwalwarta. Sai ta dinga ƙoƙarin haɗa muryoyin waje ɗaya, amma suka ƙi haɗuwa sam a ƙwaƙwalwarta. Ɗaya murya ta fi ɗaya zaƙi. sannan ɗaya murya akwai alamun wayewa a tattare da ita fiye da ta ɗayar. Sannan wannan da Fahad ta ji ta kira shi kai tsaye, yayin da ɗaya kuma ta ji ta ambace shi da sunan Li. Menene ma'anar Li ɗin? Ta tambayi kanta can ƙasan makoshi. Duda ya ce suna ne da kowa ke kiran shi da shi a kasuwa, amma sai ta ji hankalinta san bai ɗauki hakan ba. Domin ita dai bata taɓa jin wani abokin kasuwancin shi ya kira shi da wannan sunan ba. Da waiwaya inda yake kwance ta ga yana ta sakin numfashi a hankali, alamun baccin nasa ya yi nisa. idanunta suka sauka akan wayarsa da ke gefensa abin da bata taɓa kawo a ranta ba shine ya zo mata binciken wayarsa wani mayan karfe ta ji yana jin hannunta zuwa wurin wayar ji take kamar duk wasu amsoshin tambayoyinta suna na a cikin wannan wayar sai ta yunkura a hankali ta tashi zaune sosai a kan gadon ta kuma leƙa fuskarsa wacce ya cusa cikin fulo bacci yake sosai dama shi fat baya wasa da bacci yana son bacci sosai ta kuma mai da kallonta kan wayar ta miƙa hannu ta ɗauka ta latsa a hankali hotonsu ya bayyana a fuskar wayar a tsaye suke dukkansu idanunsa a rufe fuskarta yana cikin tafukan hannayensa ya ɗora leɓensa a kan goshinta alamun yana mata kis hoton yi masifar kyau fad yana ji da wannan hoton kuma kusan koyaushe in yi arba da hoton haka zai yi ta kallo yana yaba ta wait wait babe kin san da wa kike kama kuwa a hoton nan shadrach kafur ta tuno magana da ya ji a lokacin da ya zauna yana ta kallon hoton nasa as usual ita kuma sai ta ce wace ce wannan indian actress din wadda suka yi fim din masoya ya ja sunan masoya din haɗi da langobe kansa yana kallanta sai ta yi murmushi to kuma ka ce din na fi matan duniya kyau wace zan ɗauka a cikin masoyi ya ce yes idaninki da hancinki ne kawai suke da ɗan kama da nata ba ma sosai ba amma kin fi ta kyau ta yi dariya kawai ita dai ta san yana mata wani irin so ne wanda har wasu suke zargin ba haka ta bar shi ba. Ita kuma ta san soyayya ce kawai daga Allah, domin ita ta san ba ta da kyan da Fahad zai mato a kanta haka, kuma ta san babu wani abu da take yi a kansa, wai don ya so ta, illa dai biyayya irin ta aure. Ba za a kira ta mummuna ba, amma ba ta cikin jerin mata kyawawa, amma tana da irin nata kyan wanda Allah ya bata. Sai dai kullum Fahad sai ya faɗa mata cewa tana da kyau, tun ba ta ganin kyan ma har ta zo ta fara ganin kyan nata. Ta kuma kallon hoton, Tana son buɗe wayar, amma sai ta ji tana tsoro. Tana tsoron kar ta ci karo da abin da zai iya wargaza zuciyarta. Dole dai ba ta zargin fad zai iya aikata abin da zuciyarta, ko kuma in ce ne zuciyarta take karanto mata. Amma kuma sai ta ji lallai tana son ta buɗe wayar, ko don ta samu kwanciyar hankali. Sannan watakila amsar tambayarta tana nan a ciki, ta faɗa a kan leɓanta. Sai ta yi tafin Fabil, fasuwar ɗin da suke sharing tun kafin su yi aure, kuma har yanzu da shi suke amfani. yana buɗe ta fara neman whatsapp ta shiga ta dinga scrolling amma babu abin da ta tsinta sai tarin nambobi da ba a saving ba kamar yadda ta san shi din ba mu abocin saving numbers din mutane ba ne sai ta bi su tana duba dole ta san ba lalle ne ta samu komai ba yawancin su ta gama sai hello ne sai hi sai salam wasu ma duk babu amsa daga Fahad din. Sai ta fita ta yi login din Facebook dinsa. Fahad ba ma abocin hawa Facebook ba ne, a takaice ma yana iya cikakken wata uku bai duba Facebook dinsa ba. amma sai ta ji tana son shiga ɗin. Shi kan babu message ɗin ma, sai tsiraru, kuma duk babu reply daga Fahad ɗin. Har ta wuce sai kuma ta dawo kan wani suna da ya ɗauki hankalinta, Fina Kamshi. Sun yi magana da Fahad awa uku da suka wuce. Ta tsaya tana kallon sunan, tana tuna sunan Fina da wacce ta kira shi ɗazu ta ambata a matsayin sunanta. hannun ta har rawa yake wajen shiga sunan. Last message kawai ta gani guda uku, ɗaya daga fad ɗin, biyu kuma daga Fina. ma kafin ta fara karanta ta fara jin bugun zuciyarta ya canza. Zan baka wanda ya fi shi daɗi ma, kuma ka sani, ka zo kawai. Ok, on my way. Ta kuma karanta conversation ɗin nasu, amma ba ta fahimci komai ba. Magana san babu ma'anar da za a fahimta. Sai ta yi scrolling sama saboda ta ga farkon magana. Sai dai abin mamakin ba ta ga komai ba. Ta tsaya tana kallon hirar tasu, gabanta yana faɗuwa. Dole akwai farkon wannan hira. To amma a ina? hakan na nufin goge sauran yayi kenan ta kuma scrolling sama tare da fatan a ce mistake ta yi gurin dubawa amma kamar ɗazin dai babu komai sai wani abu da ya ɗauki hankalinta hoto shi ma an yi dilitin ɗinsa amma ya nuna hoto ne ta yi tsaye da idanunta a wurin saura kaɗan waya ta sabuce daga hannunta ta faɗi saboda yadda hannun nata yake rawa sai ta yi saurin taro ta me hakan yake nufi ta tambayi kanta sai dai babu mai bata amsa da haka ta yi login out daga facebook ɗin ta mayar masa da wayar inda ta ɗauka tana buƙatar lokaci don ta yi tunani da haka ta sauka daga kan gadon a hankali ta fice daga ɗakin ta nufi nata ɗakin ba ta san tunanin da ya kamata ta yi ba amma dai definitely ta san akwai matsala matsalar da ita kanta ba ta san mecece ba sai dai yanzu tana son sani ko ta halin kakani sai dai tana son bin komai a hankali ba da garaje ba ba ta son zargin fahad ita kullum ta fi son ta dinga yi masa kyakkyawan zato sannan idan ma za ta zarge shi to ta zarge shi da me abin da ta sani kuma ta sa a ranta shine Allah ya halatta ma kowane namiji auren mace fiye da ɗaya saboda Allah ya san cewa zuciyar shi namijin zai iya son mace fiye da ɗaya sannan mijin Fad shi ma namiji ne kamar kowane namiji sai dai abin da bata so shine boye-boye bata son ƙarya ko da neman aure yake yi bata son ya mata ƙarya kuma ta sha faɗa masa hakan a lokuta da dama kuma ta sani baya ɓoye mata komai ɗin komai ƙanƙantarsa ko da wata ta ce tana son sa. Definitely da ya dawo gida, abin da zai fara yi bayan ya yi wanka ya ci abinci shine ya faɗa mata. Hakan ya faru kusan so ba adadi a shekara hudu da auren su bata san iya adadin lokacin da ta ɗauka a zaune ba, har sai da ta ji zaman ya gundare ta don kanta. Ta jawo waya tana kallon lokaci, ta waro ido tana kuma kallon agogon wayar tata, wanda ya nuna karfe biyu da minti hudu na dare. Sai ta miƙe jikinta kamar wacce aka zare walaka laka gaba ɗaya daga jikin. ta ɗauro kyakkyawar alaula ta zo ta tada sallah bata samu bacci ya ɗauke ta ba sai karfe hudu da rabi na asuba sai gashi kuma har makara ta soye gurin tashi sallah asuba ta yunkura ta tashi tana salati ta jawo wayarta ta duba sai ta ga an yi sallah ta minti talatin da suka wuce ta yunkura da sauri ta faɗa toilet bata wani ɗauki lokaci ba ta fito ta tada sallah sai da ta idar ta yi dukkanin azkar ɗinta sai kuma ta tuna da fad. ta san idan za ta kai goma na safe ba ta tashe shi ba to kuwa ba zai tashi ba sai ta yunkura ta tashi daga kan da duma ta fice daga ɗakin. Hmm. Maza, maza mutanenmu. Ai kai ke kuskura namiji ya ciwo daga ke ba ƙari kuma ke yadda ki zauna kan haka. Wani zai faɗa kuma har zuciyar shi hakan ne, amma sai ƙaddara ta gifto. Wani zai gaya miki, kuma har zuciyar shi hakan ne ba zai ƙaro auren ba, amma yana da ƙararrakin wasu aurirrukan a waje. Wani kuma dama can mai niyya ne amma saboda kin zo da kauɗi da rawar kai sai ya nuna miki ba hakan ba ne kuma a ƙarshe ki zo ki riski hakan so tari mata da yawa muna samun matsala da irin wannan abun amma dai ala ayyu hali an sani cewa ƙarin aure ba haramun ba ne don haka ba ki da wata hujja ta tada hankali a kai tunda Allah ne ya ce a yi sai dai su kuma maza so tari irin wannan munafurcin da ɓoye-ɓoyen da suke shi yake rusa zaman aurensu da matayensu to Allah zai sa mu dace